أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخاطب فيها يؤمنون كما فشا وصحبة كفء في الشريعة والصلاة نعم وخاطب فيها يؤمنون كما فشا أنغاني فو يؤمنون ونن دي نوان دي جمع مكبيت دي جمع ياتي وكفرنها من صوبه بالخلف در وأوبلاك وخاطب فيها يؤمنون كما فشا kaga yu'minuna da ke tare da wannan an naɗin an gane ko inda yake ci waksirin da yana cewa wa aksan ubin lahi da hada imanihim da in ja a tun ayatun la yu'minun na biha yalin na mal'ayatu inda lahi wa ma yi shiru kum an na ha ha'iza ja'at la na shi ne wanda sai sai la na a fi khataba fiha na kama fasha kama shi ne ibn abi an gane ko fasha hamza na haka hamza da ibn amir suke cewa ma yushirukum ha idza ja'at la tu'minuna an gane ko shi kuma can wakirin na himan saubihi kaga himan saubihi abu amrin da da ibnu kasir ibnu kasir a can ko himan saubi bil qulfi darra kaga ibnu kasir da abu amr da shuba fi wajhi ko ko sun karanta wa ma yushirukum innaha idza ja'at la yu'minuna an gane ko خاطب فيها يؤمنون كما فشا وصحبة كفء في الشريعة والصلاة صحبة كفء an gane su ɗin ne dai waɗannan kama fasha ɗin tare da ƙarin shu'uba da kita'i shu'uba da kita'i sun suka yi ƙari a wannan suratun jasiya ita ce shari'a saboda cikin ta akwai sun waje Allah ta ala shari'a ta min a farko farkon akwai hamim tanzilul kitab min Allah al-aziz al-hakim inna fis samawati wal ardi la ayatin للمؤمنين وفي خلقكم وبث من أغلاب آت لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق وآية بالأرض بعد موسى وتثليث الرياح آيات لقوم يؤمنون تلك آيات الله نتلوها عليك بالله فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون فلسة تؤمنون أنغاني كوشيني وصحبة كفء في الشريعة والخلافين فبأي حديث بعد الله وآياته tu'minuna sai ce tu'minuna wa kan yu'minuna na sai وفتح ضم في قبلا حما ظهيرا وللكوفي في الكهف وصلا وضم وكسر ضم وكسر وفتح ضم an gane da kasara da fatha kowannensu shine dumma da aka ce da aka ce dumma ya koma ga kowanne fatuhun a kasurun dumma fathun ita ma dumma fi kibalan an gane ko inda yake cewa ɗauki eh, kiran malami ne a canar Allah wacan na alaihin kulle shayin kugulan su waɗancan kibalan ga kibalan ita ce ce zammun wa fathun dumma wa kasurun wa fathun dumma kai wa kasra dumma kai wa fatha dumma sai zama kugulan a na alaihin kulle shayin kugulan وكسر وفتح ضم في قبلا حما ظهيرا حما ظهيرا سوك وانا an gane ko hima abu amran zahiran ku fi yuna da ibnu kathir saura mana nafi'u da ibnu amir nafi'u da ibnu amir su kadai suka saura akan qibala an gane ko su kadai suka saura akan qibala akwai wani kira can inda yake cewa menene eh, wa kasru da wa fi a can baya muka yi ta kai inda yake cewa wato khaffafi iya manzaka an gane ko wa kasrun wa fathun wa kasrun wa fathun fi iya manzaka eh can ba irin wannan ba da tunda wannan kubulan ne wancan kuma kiyaman ne da kayyama an gane ko yana da bambanci shi a fi kiyamar zaka shi ne karshen alhamko to shi ke wannan dummo don muna kasarun na kasarun dummo fi kibalan hima zahiran wani lukufi filkafi wasu na fi yau da irin wannan kira'ar a tura filka an gane ko da ke cewa ما منعنا أن نرسل yi mini الناس أن يؤمنوا إذ da الأولى والثامنة إلا أمر هدى إلا an gane ya ce walil kofi kofiyo na su kaɗai ke cewa kubula an gane sauran sun fita tare da su na suka fita tare da su abu amurin da ibn amir an gane abu da ibn amir abu amurin da ibn kasir abu amurin da ibn kasir su suka raba kafa shi ibn amir da nafi'u kira ta tafi daidai da kahaf da ara su ma ku biyu kira ta tafi daidai an gane kubulan kubulan da kaha da ara wanda suka raba kafa su ne ibn kasirin da abu amr su ke cewa kibalan nan a kubulan nan a kaha kuma suke kibala an gane وللكوفي wa الكاف وصلنا وجمع رسالاتي وكل كلمات duna ma دون ما ألف سواء في يونس wa kul كلمات nuna ma alifin ba tare da alif ba an gane ko nuna ma alifin sawa sawa su ne kufiyuna an gane suke karanta kalimatun ba tare da alif ba a inda yake cewa musamman kalimatu rabbuka sidqan wa adla yawa musamman kalimatu ka sidqan wa adla sai su karanta ta ba kalimatu ba an gane وتمت سنة وكل كلمات عليك دون ما ألف سواء في يونس والطول هكذا سورة يونس سورة يونس سنة سوهر قدابي أقول كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون وشئر ونشك سورة قاتل كذلك وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار wannan shine da wannan sannan akwai ɗayar kuma inda yake cewa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'at ko duk sune da yake Yunus duk sun shiga an gane ko duk da bai nuna wata ibara da za ta nuna cewa guda biyu bane to amma duk sun shiga tunda ya ambaci sura kuma duk a sura take ta yace wa fi Yunus sai sa wasu daga cikin malaman shirki sai su kawo guda daya na jin Abu Shama ma guda daya kawo bai kawo daya ba an gane wasu kan gafala sai su kawo daya su ba daya amma duka biyu sun tafi gaba da yunus yunusin wa tsauli ita ce wacce ke kwatan kusan ta farkon yunus ko suratul tsauli suratul gafi wanda suke su ne hamihi ballala hamihi yuna, da ballala yuna da Ibn kasir sai hamihi kuma abu a ga wanda za su sauran yana fi da Ibn amir an gane su ne suke cewa zalika haddar kalimatu rabbika haka nan nan a shi ma watan mata kalimatu rabbika an gane su ma irin wannan akwai kalimatu ita kuma ta suratun arab ita wannan ba a samu sabani cikin ta ba an gane ko watan mata kalimatu rabbika lafasana ala bani isra'ila bima sabar ita wannan babu sabani wannan suna da kuma daga cikin wannan ɗinta mizarta ba a yi sabani a karatunta ba amma kuma ta zo da ta'u an gane duk inda aka yi tafakin ta'u, to za su zo da ta'ul marbuta duk inda aka yi sabanin kira'a kaman wannan to za su zo ta'ul maftuha domin ta dauke kirawoyin gaba daya to amma ta wannan suratul araf din wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila ita ta zo babu saɓani, sannan kuma da ta'ul maftuha an gane ko na sai ce وشدد حفص منزل وابن عامر وحول وفتح الضم والخس إذعلع وفصل إفتلع تعرفي كتبيع نعم يتي وشدد حفص منزل وابن عامر أن قال يقول إن إيك يتي فيعلمون أنه منزل من ربك بالحق نعم. ابن عامر ده حفص سكريك يتي سكريك يتي أنه منزل بالصلاة نعم. سنة أنه منزل من ربك منزل وشدد حفظ المنزل وابن آمر وقل بعده بالياء حرم فتح الضم والكسر نعم وحرم وحرم قلت حرم نعم وحرم فتح الضم والكسر an gane ko su suka bige gaba daya inda yake cewa wa qad ma harrama alaykum qad fassala lakum ma harrama alaykum gane sauran kufiyuna an gane su ne da ibn da akisa'i da hamza da shu'uba suke cewa wa qad fassala lakum ma hurrima alaykum qad fassala lakum ma hurrima su suka raba kafa an gane ko sauran da bai ambata ba su ne kaga ibn kasirin da abu amr da ibn amir suke bige su gaba ɗaya da bina alimalin musamman fa'ilu wa qad fassala lakum ma hurrima alaykum an gane ko tusbila lakum ma hurrima alaikum to wannan shine yace hurrima fathu dhammi wal kasri iz ala iz ala shine nafi'u da hafs kuma karo man ce nan ya fara ka mana nabiyin ne na farkon shine wa qad fassala lakum ma harrama to sai fara ambatan harrama din an gane harrama din ita ce ta hafsun da nafi'u su kadai amma fassala kufiyuna da nafi'u shine wa kuje wa fussila iz sanna istanna suke cewa kan fassala lahu an gane ko idan aka zo wa sai su rabu hafsun da nafi'u sai su bige gaba da wa kan fassala lakum ma harrama alai an ga rikisa yi wa kan fassala lakum ma hurrima alai sauran kuma nafi'a ibnu kasirin da abu amr da ibnu amir wa kan fassala lakum ma hurrima alai na'am ديتي إيه وفصل إذ فلا يدل نضم مع يضل الذي في يونس ثابتا ولا يدل أنغاني فو يدل يدل نضم يضلون يدل أنغاني ما يدل الذي في يونس أنغاني فو وإن كثيرا لا يدلون بأهوائهم بغير علم سنين يعني وإن سورة وإن كثيرا لا يدلون أنغاني فو يضل إيه، يضل أنت حمار yudilluna gumma ma yudilluna tabitan kala ko yawa ku biyu na yin wannan kira ya ce wa ya ce wannan kafiran la yudilluna sauran kuma wa inna kafiran la ya la yudilluna kamar yadda muka yi wancan an gane ko na surati ibrahim to wannan wannan tare ke da na surati yunus rabbana innaka atayta fir'aun wa mala'ahu zinatan fil hayati dunya zinatan amwalan fil hayati dunya rabbana liyadillu haka ke karanta shi an gane ko kufiyuna ke cewa liyu dillu an sabili sauran kuma liya dillu an sabili shine ya dillu na dumma ma ya dillu alladhi fi yunusin sabitan tala na رسالات فرد وافتح دون علة وضيقا مع الفرقان حرك مثقلا بكسر سوى المكي وراح حرجا هنا على كسرها إلف صفا وتوسلا نعم يكي سوى risala ta farko risala ta farko eh eh zama mutu adira lazim ne eh, haka yake liyadillu an sabil domin su bace daga hanyar ka hanyarka liyudillu domin su batar da an gane ko haka nan shi ma wa inna kasiran la yadhilluna bi ahwa'i da yawa suna bacewa da son zuciya kamar da ce ce innal ladina yadhilluna an sabilillah an gane kaga yadhilluna nan da son zuciya ya mm. ce wala tattabi il hawa fayyuzillaka an sabilillah illal ladina yadhilluna da ittiba'il hawadith yawa to shine wa inna kaseeran la yadhilluna su a karan kansu la kuma suna bata an gane ko inda suka motsa suke malam risalatu fardun risalatu fardun masu karanta risalata Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata sai ya haythu رسالات فرد واختقون قال ذلك دون إلة هذا دون إلة قال ذلك ابن كثير إلة حفظ حفظ في سوى الله أعلم حيث يجعل رسالة قال وفته دون إلة وضيقا ماء الفرقان حرك مستقلا بكسر سوى المجد ضيقا قال ذلك يعني يجعل رسالة آه، ومن فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا سيتي حرجا عن ذلك إن ضيقا مع الفرقان سورة الفرقان عن ذلك ko a الفرقان furqan وإذا ألقوا منها مكانا idza ulqu آه، يعني، آه، ولا يأتونك من مكان إلا جئناك بالحج الذين يشهدون على وجوههم لا الأجانب yawwa mukarrani na da auku na da kai za ulku mina makanan dayyakan mukarrani na an gane ko daikan kenan ba harajan ba shi daikan ne ba na harajan ba ne na daikan ne inda yake cewa menene yadda ah, alfadarahu dayyakan harajan wannan dayyakan ne kafin a zo harajan sannan nan shi ma makanan dayyakan hmm. shine daikan ma alfurqani harrik sai harraka iya'un ne yokan dai sai ka harraka ta an gane ko to amma da ya tsaya anan da da wani wasali zamu dauka da fata zamu dauka saboda haifu jarar tarihu gaira muqayyadin huwa al-fatu amma nan bai bashi muqayyad muharram mutlaq ba wa zai kamma al furqan harrik musaqqila bi kasri kaga ya kayyade mana harrik din bi kasrin kuma tare da shadda sai ka ce dayyiqan an gane ko zai kamma al furqan harrik musaqqila bi kasri سوى المجي كو دكان قرى حتى في كلام داش ان قال اجعل صدره ضيقا حرجا هكذا مكانا ضيقا ان قال يقول تركي ابن كثير سيشي ضيقا ان قال كما لفظ ابي اولا البيت وضيقا مع الفرقان حرك مستقلا يجعل صدره ضيقا حرجا ان قال يقول ولا حرجا هنا على ولا حرجا هنا على كسره الف صفع الف صفع لا حرجا ليك سوى يجعل صدره ضيقا حرجا بيت حرجا هنا الف فوق الف هنا ما فيه صفع صفع ده شؤبه وت وتوسل نعم ويصعد خف ساكن الدم ومده صحيح وخف العين داو مصلل ويصعد خف ساكن دم دم فينا ابن كثير في كون الكلمة خف ساكن أن يعني تو كان يجعل صدر وذلك قال كأنما يصعد ربك sai ka zo ka biya da suke kasu kuma ka zo tsaya sai suna ga ce na an gane shi ke cewa ya ji alfadahu baiƙan ya zai ta hannu ma ya daga daga sa'ida ko sa'ida ya sa'adu ilaihi ya da kalimar tsaye zai karanta ta hannu ma ya ya kirar kuma ya ce wais mun sakinun wa madduhu sahihun sahihun shi ne shi'uba hmm. kamar yadda wanda ke karanta hmm. an gane ko yas adu sai ce yusa ta annama eh, zai kawo shadda ومده صحيح وخف العين داوم سندلا يوا داوم سندلا قال ابن كثير da shi shi ba su ke siful aini ba a ganin ya sa'adu sauran ke wa ya sa'adu siful sakinun dum haka ne sai ke ya sa'adu kira da shi kuma wannan ya sa'adu shi uba ya sa'adu saboda ya ce mene خف ساكنة دم ومده وخف العين داوم مسلل فأغني وانا كي تكفيف العين سمي داوم مسلل فأغني كي نرسلل شبين تكفيف السعادة أنغاني سوى دياتي ويسأل خف ساكنة فأغني خف لنا هنا da بس السعادة domin da ga aini yake ne ba da sake dawo ke kuma khifful aini ba an gane da haka khifful sabi ibnu kathir ayas adu khifful sakin wa khifful na biyu da yace wa khifful aini kaga shi ibnu kasir na tafsifin wal ain ke yas'adu shi kuma shi uba khifful aini kawai ya shiga dawa masandala amma bai shiga cikin wa yas'adu khifful sakinun ba dora ka zai ce ka annama yas'adu yas'adu sauran tunda an ce umadduhu sahihun kaga sauran duk ba sa manja sannan kuma khifful aini ga masu khifful aini da ma masandala kaga sauran ba ta khifful aini sannan za su yi tashdidul sa tashdidul aini wa anna ma yas'ad an gane ko yas'ad fi sama an gane da yake ونحشر مع ثان بيونس وهو في سبأ مع نقول ياك الأربع أمنا ونحشر أولا سورة أولا سورة نبي صبر يا قلت إلى abin da ya nuna mana na biyu kaga wannan sura bai ce maka na biyu ba to amma abin da ya nuna mana saboda ya riga ya tsallake na farkon can wa yawma wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil mala'ikati ayna shuruma naqulu lil ladina shura ayna ka kaga an tsallake wannan bai ce komai ba yawa da zaka Allah kai yawa ya go ya ɗauke yawa an gaishe kaga bai ce komai ba a can ya nuna shi ne da ya zo na wa mana yahshuruhum jami'an ya ma'sharal jini to ita ce wannan an gane duk da bai ce na biyu ba abinda ya nuna mana ba ta farko yake ne ya tsallake ta yawa wa yas'adu wa yahshuru ma salim bi yunus amma na yunus ya kayyade ya ce na biyu an gane nan ma abinda ya saba kare ya wasu da ya wuce ita ma tana da farko wa yau mana shuruhum jami'an sun mana kulu lillazina ashraku makanakum antum shuraka akwai na biyu wa yau mai auna shiruhun ka allam yalga su ita ce ta ko ita ce wannan wa na shiru ma'asanin bi yunus wa wa fi saba haka nan a suratu saba'i an gane wa yau mai ashiruhun jami'an sun mai yaqulu lil mala'ikati duka na hafsu shi kadai tare da yaqulu sai za suka zama arba'a yahshuru nabiyun suratul eh, an'am da nabiyun suratul yunus da yahshuru na suratul saba'i tare da wa yaqulu an gane ko shi yasa suka zama guda hudu yake ya kuma tsarin biyunu sawa wasu yi ta ba ma'ana ƙulul ya larba'i ummila ko na suratul furqan bai kawo wata ba sai a suratta ita kuma ibn kafir wa faka wa nahshuru ya darin ala ibn kafir ya masa muwafaka wa yawma yashurun jami'an thumma yaqulu min da madanina wa yawma yashurun ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu antum adlaltum ibadi ha'ula'i am hum dhalbisirin وخاطب شام يعملون ومن تكون فيها وتحت لم نذكره شلشلا وخاطب شام يعملون an gane ko a wannan nan inda yake cewa menene ma kullum daraja tun min ma wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'maluna sai ce amma ta'maluna an gane wa sadaba shamin ya'maluna wa man takunu fiha man takunu lahu da shine an gane ko ta kunu lahu aqibatu dar innahu la yuflihu adh-dhalimun an gane yace wa man kunu fiha wa tahta an-naml zakkirhu sulsula sulsula sun hamdala sai an gane ko ya karanta eh, menene bal ya qawmi malu ala makanatikum inni alu فسوف تعلمون من يكون lahu عاقبة الدار an gane ko innahu la yuflihu adh-dhalimun haka nan a suratul baqara me yake cewa ne أن يكون له أجناق وقال موسى يوه وقال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون في الكلام ومن يكون له عاقبة الدار يا جماعة ده نقول ومن تكون فيها وتحت النمل بسم الله مكانات مد النون في الكل شعبة بزعمه منحفان بالضم رج مكانات مد النون في الكل شعبة شعبة أنا مد النون سيما إلى شي جمع يا قوم ملوا على مكانتكم سيكون تاشي على مكاناتكم an gane ko inni amin sau ba ta'alamu na man ta kura lahu a ji wata da sau ba ta'alamu na man ya tihe azabun ya turi an gane ko a kayan sau ba ta'alamu man ya tihe azabun wa man ya ne doka ta alamu na bari a ce azabun ya fi wa man huwa kazi da sauran su duk inda yake wa kana ce wadda nuna filkulli shubatun za a mihim harfa ne mai zamme rutila rutila shi ne ki ta yi bi za a mihim harfa ne na nufin kalmomi guda biyu an gane ko zu'umihim an gane na farko ya yi wani ne وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نسيوة وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا حتى الكفر تيتي والضامي والعرفان بالضم رتل رتل نعم وقالوا هذه أنعام وحرف وقالوا هذه أنعام حجر أيوة إلا من يشاء بزعمهم يا وشيني وأنعام الحر والظهور وحسوني ولا نمره وجعلوا لله مما ذرى من الحرفين والآمنة وقالوا هذا لله بزؤمهم يوم الشين بزؤمهم الحرفان بالضم رسل الكسائي لا هو